<clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو داق الله سبحانه ليسر هدور مؤمن يمتي يمتي الله دي 29 ga watan jima'a da الآخرة a hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda ya daidai da 20 ga watan biyar shekara ta 2012 a lissafin da ake cewa miladiya kuma wannan shine darasinmu na biyar ne ko shida biyar? Hmm? biyar ko? yawon to har an saba ko na na biyar kenan ko na wani littafi na muktasar min haji sunna na shekul islam ibn taimiyya <clears throat> rahimahullahu ta'ala a makon da ya gabata malam ibn taimiyya mun tsaya inda <clears throat> yake jiro mana bangarori da aka sami ceceniya da juna tsakanin a shi'a da kuma a yahudu ya lissafa mana abubuwa da dama kuma tsaya inda yake cewa a yahudu ya sa'ilu da amuwalin na kullum mun yi wannan ko kullum za mu tashi kan waliyahudu ta su judu ala ƙoruni hafi salah haka ne wannan za mu ji inda zai kawo ƙarshen magana kuma zai maimaita wasu abubuwan daga ciki game da za mu zo mu ji asali dai dama wannan abun yana da kyau mutum ya fahimce shi cewa abinda ibn taymiya ke nufi dan ya ce yahudu sun yi kama da shi a wuri kaza ko a sun yi kama da yahudu a wuri kaza yana nufin wasu daga cikin shi'ar hakanan kuma yana nufin wasu daga cikin rafida ba lalle ya zama dukkan matsalolin da muka ji sun yi ijma'i a kansu ba sun ce eh suna da wannan abun hakanan kuma ba lalle ya zama dukkan yahudawa ne suke da waɗannan abun da aka dangana wa yahudu a nan ba amma dai kamar yadda Allah maɗaukaki ke cewa ne wa yahudu uzairu ibn ba dukkan yahuda suka faɗi wannan ba wasu ɓangare ne na yahudawa kamar yadda muqalatul yahudu yadullahi magnuna shi ma wannan ba dukan yahuda ne suka faɗa ba wasu ne daga ciki haka itilakin cewa bangare kaza ko kungiya kaza suna cewa kaza baya nufin gaba ɗayan su duk suna faɗin wannan din in kana ta haƙiƙi na ilimi yawa ka faɗi abin da aka samu bangare kaza ya faɗa wanda bai faɗa ba kuma to baya ciki ah, nan wasu ne suka yi wasu tambayoyi la'alla saboda muhimmancin su ba laifi mu fara da su kafin mu ci gaba da darasin wani yana cewa a washin ya tabbata daga malamai magabata cewa ko rafidi ya tuba sai ya samu kamar shekara biyar a cikinku ba tare da ya nuna shi an ci ba sannan ku yarda da shi to wannan ban san wannan maganar a matsayin ka'ida ba shi kuskure idan mutum yana kansa kowane iri ne inda har mutum ya tuba to ba ka tsaya ka ce sai ka kwalkwale ka bashi wani lokaci ka tabbatar ya daina domin <clears throat> ayoyi da dama sun gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lasta alaihim bi musaitir da kai ba dora ka mai wani tsanantawa ko mai wani iko a kansu ba to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bashi wannan ba kaga ba zancen wani daga baya zuciya sai ya mutum ya shekara biyar ana ganinsa yana tafiya a shiga da fice harkar musulunci ba harkar sojanci ba ce da harkar leƙen asiri da za a ce a tabbatar da mutum yana kan abu kaza <clears throat> magana ce ta alaƙa tsakaninsa da ubangijinsa ya ji abin da ake faɗi a kan aƙidarsa cewa ba daidai ba ne ya gamsu alhamdulillahi ko da awa ya yi cewa ya gamsu ya zama a zuci ba gamsuwa ya bai ya zo ba wani abu ai mu ba wani abu muke a ɓoye ba da za a ce kana tsoron ya zo ya gani har ya je ya faɗa har a bashi wani shekara biyar a tabbatar yana kan hanya wannan baya cikin abin da ya kamata a tsananta a kansa hmm. harkar mu ba ta soja ba ce yawa duk mutumin da ya zo me muke yi ai ba wani abu ake ba sallah ne da karatu ya tafi gidansa kuma ya bauta ubangiji a sauran rayuwarsa in a zuciyarsa ya yi da tsakaninsa da ubangiji shi da ubangiji in bai yi don Allah ba Allah ya sani sai kuma ba ruwanka wannan abun kuma ba zai shafe ka a ce me yasa baka kula da shi ka tsora masa wani lokaci wata iyaka ka tabbatar da gaske yake ba babu wanda ya tsora wannan abun a kan mu ballantana ya zama cewa wajibi ne a kan mutane su rika irin waɗannan al'amura ɗin ya fita son shi eh haka da zai fita musu su na ɗaya tambayar kawai sa'anan ne zai wannan yana cewa limaza aksara al'ulama ahli sunna yana so yace aksar ulama'i ahli sunna la yadhkuruna ar-rafida bismihim ma'ruf باسمهم المعروف ya kamata ya ce wa huwa shi'a wani yasa malaman ahalus sunna ba sa kiran rafidawa da sunansu wato sananne wato shi'a to ban san inda ya samu wannan ilimin ba shi kuma cewa malamai ba sa kiran rafidawa da sunansu na shi'a yana da kyau mutum ya fahimta suna da sunaye da yawa ko kowanne ka kira kuma inda ya tabbata sunansu ne ba wani abu bane yawwa amma dai sunan shi ana kira hmm. ga shi littafin da muke karanta sunanka hmm? min haji sunan nabawiyya fi ne fi naqdi aqaid shi'ati wal qadariyya ko kuma a shi'ati al qadariyya hmm. don haka ban san dai ko wani na musamman yake nufi daga cikin malaman ahalus sunna din ba amma dai ana faɗi mafi yawan littafan ma da aka rubuta akan wannan aƙidar da wannan sunan ake kiransu saboda mafi yawa ba su san mutane ba su san ma sunan rafida din ba sai an zo an yi musu bayani ko yawo da haka mafi yawa da wannan ake faɗa sannan suke cewa sami'tu ahada ulama shi'a fi ba'd al-barnamij يقول إن الشيعة ينقسمون إلى 73 والناجية منهم هي هو al هي hiya al-imamiyya zaka ci hmm. wai ya ji wani malami daga cikin malaman shi'a a wani barnamaj program kenan ko rediyo ko talabijin yana cewa shi'a sun kasu kashi 73 kuma alfirkan najiya a cikinsu mai tsira ita ce imamiyya eh, sun faɗi haka ba su suka faɗa ba ruwaito hadisi ma suka cika ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan lafazin hmm. wannan kuma yana cewa ya kamata mutum ya kula ɗan shi'a to mai ma'anan ya kula ya gaishe shi ya masa mu'amala wannan duk abin da ya hana ka kula shi ta hanyar yadda za ka ja hankalinka zuwa ga sunar manzan Allah sallallahu alaihi da halinka mai kyau ba zagi ba ba cin mutunci ba wannan shi ya fi amfani malamai da dama sun gwada hanyoyin wane ne tafi cin nasara wajen samar da mutum ya karbi abin da kake kiransa zuwa gare shi idan ya zama cewa kana da mu'amala da shi mai kyau ba a ce ka ɗauke shi aboki ba don gudun ya jefa ka a hanyar ta ta bidi'a amma dai maganar kulawa ko magana ko zaman da za ka jawo hankalinsa muddin kai ɗin kana da ilimi yawwa in baka da ilimi to ka nisance shi yadda za ka nisanci abin da zai cuce ka a wannan kuma na sha tambaya waya mandiri yake a musulunci ba darasinmu kenan ba wannan asali baya cikin in an a ce za a yi wani abu na ibada da shi bai zo a sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yau don haka bid'a ne kuma malam kai min addu'a Allah ya yi mana wahala duniya da lahira to Allah ya yi mana da ni da kai da dukan waɗanda suke zaune a wannan wuri da duk musulmin duniya baki ɗaya to mu ci gaba malamin yake cewa <clears throat> wal yahudu tasjudu ala quruniha fi salah yahudawa suna sallah akan can saman goshin su shine qurun karni inda abin nan kaman kaho inda kaho ke fitowa ai ba farkon goshi bane ko saman goshi to shi ake ce makarni gun mutum ko da babu kahon a gun yawa to yahuda suna sallan su in za su sallah suna cika goshi ne haka a tsaye to sai ce wa kazalika rafida ba jabha suke sawa ba can saman goshi suke sa a ƙasa sai ga kamar mutum zai dungure yawa yace wal yahudu la tasjudu hatta tukhfiqa bi ru'usiha miraran shibha ruku'i yace yahudawa ba sa yin sujada har sai sun sai sun sun kuyar da kansu sau da yawa shine miraran kamar ruku'u ma'ana sai sun yi kamar za su yi ruku'u su koma sai kamar za su yi ruku'u su koma sau da yawa bai ce ma sau uku kawai ba sai ce wa kazalika rafida ce wal yahu haka nan shi'a wal yahudu tubghibu jibril yahuda suna kin mala'ika jibril wa yaquluna huwa aduwuna min al mala'ika kuma suna cewa shine abokin gabanmu daga cikin mala'iku wa kazalika rafidatu ita haka rafida su ma suna faɗin wannan ya ƙuluna suna cewa ghalita jibrilu bil wahi ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna cewa mala'ika jibrilu ya yi kuskure da wahayi akan muhammad ma'ana ba shi sallallahu alaihi wasallam ba shi aka aiko shi zuwa gare shi ba amma an aiko shi zuwa ga ali ne sai mala'ika jibril ya kuskure ya kawo muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma magana ce ta wasu daga cikinsu ba lallai zama imamiya ba don su ma imamiya suna sukan masu wannan kauli din yau suna cewa suna kafurta su ma ana ce musu masu gulat gulatin shi'a ana ce musu gurrabiya saboda wannan sunan da suke cewa ai kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam yushbihu aliyan ka mushabahatil gurabi bil sun ce muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi kama da ali bin abi talib kamar yadda hankaka ke kama da hankaka shi yasa da mala'ika jibril ya zo an aiko shi gun ali saboda kamanceceniyar da ke tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ali sai ta gun muhammad bai je gun aliyu ba a shi yasa suke kin mala'ika jibril su a imamiyya kamar yadda yake faɗi mm. ko kuma su waɗancan ɗin amma akwai wasu maganganun da la'alla wani zai ce ko da dai ba su faɗi irin wannan maganganun ba akwai magana da ta kama da wannan wannan mai ta'alikin a wannan littafin da ke wurina da zuwa dan uwa ya bugo min waya na cewa ya za a yi su samu wannan kofin wannan in Allah maɗauki ya sa an same shi da yawa kamar da aka samu wannan bi idinillahi za a zo da shi kuma a rarraba ɗin makamai da na gaya mana nan nan wani daga cikin masu damuwa da harkar wannan lamarin na raddi akan shi'a kuma mun san juna da shi shi ne wani dan uwa ya je bai fi mako uku ba da suka gabata ya tambaye shi ya ce ina nan sai ce da Allah ga wannan bai daɗe da fitowa ba kwanan nan ya zo ya kawo min wannan kwaya daya har daga bayan Allah ya fito da yawa an samu haka insha Allah Allah ya sa an samu din ba ruwarsa za a yi insha Allah so ake kowa ya same shi a aikin da suka yi kamar na gaya mana dama shine duk inda ibn taymiya ya faɗi wata magana cewa suna cewa kaza to sun yi kokari sun je littafan su sun samo wannan magana sun faɗe ta inda take da shafin ta yawwa saboda kada mutum ya yi ko ƙarya ake musu to akan wannan shine yake cewa dangane da maganar kyamar mala'ika jibrilu duk da wasu wuraren ba su faɗi wannan zahiri ba ko kuma wasu wuraren sun kyamaci maganar ma to amma akwai maganganun da suka faɗa da suka kama da haka yake cewa ya ƙulul kumaini da kansa fi kitabihi a wani littafi nasa misbahul hidaya ilal wilayati wal hidaya sunan littafin kenan a shafi na 153 yana cewa قال شيخنا وأستاذنا في المعارف الإلهية al'ariful kamilu shah abadi adama allahu billah ala ru'usi muridihi cewa malaminmu kuma babban ustazinmu a ilmomin ilahiyya masanin nan cikakke mai suna shah abadi adama allahu billah allah dawamar da inuwarsa ma'ana allah dawamar da shi ala ru'usi muridihi a saman muridansa duk wannan addu'a ce kuma ne yake maka yana cewa laukana aliyun alaihi salam a zahara qabla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya da aliyu kai radiyallahu anhu da ya bayyana kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a la shari'ata kama azhara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi da aliyun ya bayyanar da shari'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar da ita wala kana nabiyyan mursalin kuma da ya zama shi ma annabi ne kuma manzo ne wa zalika littihadihima domin ko wannan ya kasance ne saboda da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya ne fil rauhaniyati wajen ruhin su wal maqamatil ma'anawiyya wal zahiriyya da ma'anoni na boye da na zahiri duk aliyu shine muhammad muhammad shine aliyu in ji khomeini ya ce malamin su ne ashah abadi ya gaya musu a littafinsa nisbahul hidaya ila alwilayati wal hidaya kuma sannan ya zo a cikin wani littafin alminiyatu wal amal na ibn al-murtaba wanda daga cikin malaman su az-zaidi daga cikin malaman zaidiya yace ya zo kuma har yanzu a cikin kitabu tambihi war rad na abul husain al a wani malami abul husain al-matsi a shafi na 158 wancan kuma na farkon shafi 30 suna cewa inna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam kana ashbaha bi aliyin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana da kama da aliyu min al-gurabi lil-gurabi kamannin nasu ma sun fi kamanni fiye da a ce hankaka yayi kama da hankaka wa anna allaha ba'atha jibril bil ila ali kuma cewa Allah ya aiko da mala'ika jibril zuwa ga zuwa da wahayi ali fa ghalita sai mala'ika jibril ya kuskure wa anzala al wahya sai ya saukar da wahayin ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan a wannan littafi mai suna alminiyatu wal amal na ibn murtaba amma shi dan zaidiya ne da kuma abul hussein al-mantsi a shi kuma daga cikin shi ma zaidiya yace wa nasaba sahibu kitabi nahj as-sibagha fi sharh nahj al-balagha akwai malami da ya sharhin nahj al-balagha ya sa masa suna nahj as-sibagha fi sharhi nahj al-balagha al-qawl ila al-ghula yace wannan kaulin na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ali sun yi kama kamar hankaka da hankaka ko fiye da haka kuma har mala'ika jibrilu an aiko shi zuwa ga ali sai kuskure ya kai wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan magana ya nasabta ta ilal gulati min shi'a ya ce yan shi'a masu wuce iyaka su ne suka faɗi wannan duk shi'a ba wanda bai wuce iyaka ba sai dai wuce iyakar wani tafi wani yawa to nan su masu imamiya suke ganin su ba su wuce iyakar ba shine suke cewa wannan maganar ta waɗanda suka wuce iyaka suka a wato yi guluwi mai tsanani ne hmm. tare da cewa lafazin guluwi kamar da na ambata <clears throat> abinda za ka samu na huluwi a gun su kansu imamiya in dai babban guluwi shine a ce aliyu ubangiji ne to a cikin imamiya akwai masu faɗin wannan yawa duk wato huluwin ba babu ne da shi ba wannan da ya nasa wannan ya nasa kawai saboda adalci ne bai kamata mu idan mun zo maganar wanda bai faɗi maganar ba kar a ce ya faɗa a faɗi maganar ga wanda ya tabbata shi ya faɗa wanda ku bai faɗa ba kar kai masa ƙarya saboda baka buƙatar kai karyar a irin wannan wuri ce haifu ƙala inda yake cewa la kama yaqulu al-ghulatu yace ba kamar yadda masu wuce iyaka suke faɗi ba min anna Allah ta'ala arsala jibra'il cewa wai Allah ya aiko mala'ika Jibril ila Ali zuwa ga Ali fa zahaba ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai tafi wurin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan maganar gulatu ne to yace ka duba kuma littafin al'anwarun nu'umaniya na wannan bawan allah da muka faɗi maganarsa wancan makon mai cewa ubangijin su daban ubangijin musulmi daban wannan ni'matullahi aljazairi yawwa shine mai wannan littafi mai suna al'anwar annu'umaniya hakanan mu'jam al-firaq islamiyya li sharif yahya al-amin shi ma a shafi na 179 da kuma al-farq bain al na al-baghdadi da kuma al-burhan na as-saksaki na kuma i'tiqadat firq al-muslimin wal mushrikin na ar wasu daga cikin waɗannan daga cikin ahlus sunna amma dai a cikin mutakallimun ba masu rafidanci ne haka ka duba muktasar tuhfatul ithnai ashariya wannan shi na al ne ya takaita wani littafi na babban malamin hindu malamin indiya ne ya rubuta littafi shi ma raddi akan shi'a yana cikin manya-manyan littafai kuma masu fa'ida kwarai da gaske to sai aka takaita shi a zuwa juzu'i guda shi ma juzu'i ya kai wajen goma sha malam al'alusi ya yi takaita shi zuwa juzu'i daya ka kuma duba lawami anwar albahiya na asafari ne to waɗannan dai duk suna daga cikin inda zaka samu wannan maganar cewa ba ƙarya aka yi musu ba maganar cewa suna dangana ko kyamar mala'ika jibril suna cewa ya yi kuskure sai ce wa kazalika mu koma kan littafin ce wa kazalika rafida ko ni wata maganar ma da na so in yi ko wasu daga cikin yan uwa suna magana akan darasin wannan darasi tun da muka fara shi zuwa yau wasu suna ganin wai yawan ambatan sunaye da ake yi a ciki yana sa ba sa ganewa ban sani ba ko dukan ku haka ne ko kuma wasu ne daga sunayen mutane da sunan ƙungiyoyi da sukan zo a cikin karatun kuma a tsaya a faɗe su da tarihin su wai yakan fidda wasu ba sa fahimtar me ake na'am a abinda nake tambaya dai kuna fahimtar me ake ko ko da wannan hanyar ko a canza tsayi ni dama abinda nake ce mana tun kwanaki saboda muhimmancin littafin in Allah ya sa muka fahimce shi yadda ya kamata za mu more sosai ta bangaren maganin wannan matsalar gaba ɗayanta insha Allahu in dai har ka fahimci wannan littafin sai dai ku yi haƙuri da mai littafin shi ibn taymiya ya rubuta littafinsa ne da ɗan kaushi-kaushi a cikin wasu maganganun ba wai zafi ya wuce iyaka ba kishinsa ne ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya rubuta shi a lokacin da hakika ya ga barnar da wannan aƙida ta yi duk da cewa ba lokacin da take da ƙarfi kan ganiyar mulkin ta ne lokacin da ya rubuta sannan kuma waɗannan muƙaddimomi ya kusa gama su in ya gama su muka shiga ainihin maganganun da zai kawo na mai littafin da yake waraddi zai ce ya ce kaza sai kuma ya ce to mu kuma za mu ba amsa mu ce kaza to anan za ka fi jin daɗin littafin insha Allah yawa sai mu yi masa ɗan haƙuri kafin mu gama waɗannan ɗin yawwa yana cewa wa kazalika rafidatu wafaqun nasara fi khisla haka ne yace haka nan rafidawa shi'a sun dace da nasara kirista a wasu daga cikin halaye ko a hali guda shine khisla wahida yace an nasara laysa li nisa'ihim sadaq nasara matansu ba su da sadaki da kiran sunan sadaki wa inna ma ya na bihinna tamattu'an kawai suna yin tamattu'i da su ita wa kadhalika rafidatu haka nan shi'a yatazawwajuna bil mut'ati suna auren mut'a wa yastahilluna al mut'a kuma suna halatta ita mut'a din sun ruwaito maganganu kamar da kawo mana anan daga Ja'far as-Sadiq wa huwa bari'un min hadha al-qawl cewa wai ya ce laisa minna man lam yastahilla mut'atana wanda duk bai halatta mut'a ba to baya cikin mu kwata kwata wa yu'minu bi raj'atina wanda kuma wa yu'min kai bi raj'atina kuma ya zama bai imani da raja'a ba raja'a tana daga cikin aqidu shi a cewa a ƙarshen zamani kafin tashin alƙiyama Allah zai dawo da ran wasu daga cikin a'imma da kuma za a dawo da ran wasu daga cikin abokan gabasu saboda waɗannan a'immar su azabtar da waɗannan abokan gaban nasu saboda yanzu sun samu ƙarfi lokacin da mahadi zai zo mana in mahadi ya dawo daga cikin aikin da zai yi shine za a dawo da abubakar da umar za a tsire su a gicciye su a bakin gari a kashe su kowa ya gansu cikin wulakanci wani yana daga cikin aikin da mahadi zai yi da haka raja'a zai bayan ya zo wasu daga cikin a'imma su ma aliyu zai dawo shine raja'a in ya dawo shine zai azabtar da abubakar inda umar a matsayin shine abokin sune abokan gabarsa hakanan kuma mahadi zai da aisha ya mata haddin zina yau sannan kuma sai a mutu gaba ɗaya sai kuma a je kiyama wannan shine abin da ake nufi da raja'a in ka duba a cikin littafin su zamu ji insha Allah inda aka yi magana su zamu ji bayanin sosai daga cikin littafin su to shine yake cewa duk wanda bai imani da wannan halatta mutu'a. da kuma raja'a ba to baya cikin mu suka rawato daga Ja'far Sadiq kaga kenan nan ba ƙarya ake musu ba yace wa fuddilat al-yahud wan nasara ala ar-rafida bi khislatayn amma akwai halaye guda biyu da yahudawa da kirista ma har sun fi shi'a menene abubuwa yace ga su su'ilatil yahudu yahudawa an tambaye su suka ce ku aka tambaye su ya ku yahudawa man khairu ahli millatikum a cikin addinin ku ko suwaye mafi daraja wannan mutane ne suka fi kowa daraja a addinin ku qalu sai yahuda suka ce ashabu musa sahabban annabi musa su ne suka fi kowa daraja a cikin mu in ji yahudawa wasu su'ilatin nasara an tambayi kiristoci su ma man khairu millatikum suwaye fita a cikin addinin ku qalu sai suka ce hawariya isa hawariyawan annabi isa alaihi salatu wasalam wato sahabbansa suka fi kowa daraja wannan kun ji maganar yahudu da maganar nasara kenan ko yawwa wasu ilatin rafida amma an tambayi yan shi'a man sharru ahli millatikum aka tambaye su a cikin addinin waye ya fi kowa sharri kalu sai suka ce ashabu muhammadin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga anan kenan yahudu da nasara sun fi shi'a mai yin abin da yake ne ya dace dangane da sahabban annabawa radiyallahu anhum ajma'in to ne sai ci gaba yake cewa umiru bil istighfari lahum an umarce su da su riƙe musu istighfari ko والذين ja'u min ba'dihim ko ya yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kaga wannan umarni ne cewa an umarce mu mu rika musu istighfari mu rika neman Allah ya gafarta musu kuma kada ya sa mana kullum mummunan nufi a mu dangane da su to yace umiru bil istighfari lahum an umarce su su rika musu istighfari fasabbuhum sai suka rika zagin su kaga maimakon istighfari sai suke zagin su zagi na cin mutunci da la'ana da wasu maganganun ma akwai nauyi sosai ka faɗe su saboda mutane ba su saba ji ba in ka faɗi wani abun sai ka ji kamar wani zai iya ɗaga hannu ce dan Allah malam a daina faɗin irin wannan magana saboda munin wata magana din wasu insha Allah lokacin sai zo zamu ji wasu ma ibnu taymiya ya rarrage su wasu kuma wato kamar da wani malami ke cewa kasancewar ibnu taymiya ya zo ne kafin a samu wasu daga cikin littafan wannan tafiya din musamman tun da ya rayu kafin daular safawiya a daular safawiya ne aka samu wannan malami nasu da ake ce ma muhammad al almajlisi wanda ya rubuta biharul anwar ko na ba mu labarinsa mujalladi 110 kuma yana daga cikin mafi kazantar littafan da aka rubuta wajen matsayinsu akan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nassi kurukuru sunan abubakar da umar a matsayin kafirai duk da waɗannan abubuwan akwai su kafin su wasu ma sun faɗa to amma munin maganganunsu da zagi da la'ana bai kai lokacin da waɗancan na baya ɗin zamanin ibn taimiyya suka rubuta ba mm. to allah ya kyauta haka nan ni'matullahi jazairi wanda shi ma bayan wannan lokacin ko a irin wannan lokacin ne aka same shi to littafin da suka zo daga bayan nan dai la'anar da take cikin su na a zagin sahabbai ta fi abin da aka samu a baya yanzu shi wancan ni'matullahi jazairi har yana faɗi dangane da umar bin khattab yana cewa wai umar yana da wani ciwo wanda ciwon wai baya warkewa sai da maniyin namiji ma'ana ɗan luwaɗi ne ke wannan din ni'matullahi jazairi haka ya rubuta a cikin littafinsa kaga kana jin wannan zaka ce kai kai kai wannan bai kamata ma a faɗa ba ko to irin wannan suna nan birjik a cikin littafan su in dai dangane da sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ya ci gaba yake cewa wasaifu alaihim maslulun ila yawmil qiyamah yace takobi zararre ne akan su har zuwa tashin alkiyama la taqumu lahum raya yace ba za su samu tuta ba insha Allah wala mutu lahum qadam kuma kafa su ba za ta tabbata ba kun ga yana magana ne ibn taymiya a lokacin da ba su da karfi yawa kuma yake waɗannan maganganu addu'a cewa Allah kamar yana faɗin Allah ya sa a samu kaza Allah ya sa a samu kaza hmm, amma kamar yadda ya gaya mana cewa in dai an samu mabiya sunna sun yi launi sun karkata sosai zuwa ga duniya ba sa bayyana hakikanin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sannan an samu karfin waɗanda ba musulmi ba su suke da rinjaye a duniya to lalle an samu wannan to tilas za ka samu wannan aƙidar za ta dawo cikin mutane za a same ta to gashi nan har an samu ta yi daula kuma mai karfi kuma ta yana yada aƙidin bal tana kawo barazana ma ga wasu ƙasashe haka sai dai addu'a Allah ya kiyaye yace wala tajtami lakum kalima kuma kalma su ba za ta haɗu ba insha Allah wala tujabu lakum da'awa ba za a amsa musu addu'a ba da'awatuhum mad'uba da'awatsu wadda aka fi yi wa rinjaye ne ma'ana an rubuta ta wa kalimatu mukhtalifa kalimatuhum mukhtalifa kalmomin su kuma insha Allah masu saba wa juna ne wa jam'uhum mutafarriq taruwar su kuma mai wargajewa ce kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah duk lokacin da suka rura wata wuta domin yaƙi Allah zai buce ta insha Allah qultu to wannan magana fa duk ba ta ibn taymiya ba ce riwaya ce yake kawo ta magana sha'abi mun fahimci wannan sha'abi ne aka ruwaito wannan magana da gunsa qultu ta ibn taymiya yake cewa hadal kalamu wannan maganar ba'dahu sabitun an sha'abi wani yanki nata ya tabbata cewa lalle sha'abi ya faɗa ka kaulihi kamar inda yake cewa law kanat shi'atu min al-baha'imi lakanu umuran. da yake cewa da za su zama da a ce daga dabbobi Allah halice su da sun zama jakuna walau kanat min at da kuma tsuntsaye ne kanu rahman da sun zama mugiya yace fa inna hadha thabitun an wannan ya tabbata da isnadi sahihi cewa ash-sha'bi Amir ibn Sharahil ya faɗi wannan magana a sannan sai yake cewa qala ibn Shahin malam ibn Shahin sunansa Abu Hafs Umar ibn Ahmad ibn usman ibn shahin al-baghdadi babban malami ne kuma marubuci ya rubuta littafai da yawa yana cewa da hannunsa ya rubuta littafi ya kai 330 littafi da suna daban-daban yake nufi ba littafi guda ɗaya a ce yana da sufuli kaza da kaza ba don ya ce daga cikinsu akwai tafsiri tafsirin da juz'i dubu ne ya rubuta tafsiri shi wannan malamin juz'i dubu to kaga ashe kenan ba yana nufin shi tafsirin littafi ɗaya ne to yana da juz'i dubu da haka wancan ɗari uku da talatin da yake faɗa sunan littafi daban-daban ya rubuta ɗari uku da talatin hmm. to kun ga malamai kenan yana da musnad kuma musnad wato da wanda ya tara hadisai in an ce musnad shine littafin hadisi da aka tara hadisan gwargwadon sahabbai jerin sahabbai a ce hadisin sahabi ne sai a taro su sawa'un a babin tsarki a babin alwala a sallah azumi zakka haji kowane babi dai yawa sai kuma a kawo wani sahabin shi ma sai a kawo nasa hadisan ba kamar yadda ashabu sunan da kuma ashabu siha suka yi ba ashabu sunan da siha sun rarraba hadisan su ne gwargwadon mawazi wato abu abin nan topic topic da ake magana kamar babin alwala babin tsarki babin kaza sai a kawo hadisan kowa da kowa tawa'un na kowane sahabi ne don an ce musnad ana nufin hadisin da aka tsara su ko littafin da aka tsara shi gurgudan sunayen sahabbai to yace shi kuma wannan da ya rubuta yana da juz'i dubu da uku shi ma wannan musnad wannan shi yake faɗa da kansa mm. a cikin tazkiratul huffaz kamar yadda malam az-zahabi ya kawo a tarjamarsa A kai akwai wata magana ma da ya faɗa abin mamaki da sha'awa yana cewa ya lissafa abin da ya sai tawada kuɗin da ya sai tawada kawai ya kai dirhami 700 dirhami kuma kun ga kuɗi ne mai yawa dirhami ɗaya ma yawa a ƙasansa akwai abin da za ka ce irin fitika ɗin nan da sauransu kuɗin sayan tawadar ma da ya wuce irin wannan kobo sisi kananan kuɗi ba to amma kuɗin da ya kashe wajen sayan tawada kawai ne rubuta littafi ya kashe a dirhami 700 ya rasu a hijirar annabi sallallahu alaihi tana 385 yan kwanaki bayan mutuwar addara kutsuni wanda shi ma a wannan shekarar ya rasu 385 tsayi shi wannan malamin ibn shahin ibn tamiya yake cewa haddasa muhammad shi ya ce shi ibn shahin din ne yake cewa haddasa muhammad ibn al-abbas an-nahawi قال حدثنا إبراهيم الأرض قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا مالك, مالك بن مغول نغول آه، فذكره في أنبس وتم تا الشعبي يكي وأما السياق المذكور أما وأن سياق إن لأك كاو إن فهو معروف عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول تو أن تنشي عبد الرحمن عند مالك بن مغول an abihi an sha'abi wanda ya rubuto daga babansa daga sha'abi shi kuma abdurrahman din nan dan gidan malik ibn midwal shi kuma da'ifi ne mun gane wannan ashe kenan abin da ya inganta a ciki shine iya wancan maganar kaɗan ɗin ta shi sha'abi sauran mai yawa ɗin a tiyakin maganar shi abdurrahman ɗin ne ya kawo ta haka bata inganta daga shi sha'abi ba yawwa mun gane wannan yace warawa abu asim abu asim khashish ibn asram fi kitabihi a wannan bawan allah khashish ibn asram ibn al-aswad abu asim an-nasa'i shi kuma ya rasu 253 a ya ruwato a littafin sa yana cewa warawahu min turuq turuqihi abu amrin at-talmanki haka yake a gunku to abu umar ne shi wawun din abu umar ahmad ibn muhammad ibn abdullah al الطلمنكي al-mu'asiri al-andalusi mutumin andalus ne yana cikin manyan malaman ƙurtuba inda ake ƙurtuba ina ne ƙurtuba ƙurtuba gari ne a andalus in an ce andalus ana nufin spain ƙasar spain ta yanzu da ƙasa ce ta musulunci ta daɗe da musulunci sosai bal har zuwa yanzu akwai asar wurare gurabin wato hasumiyar masallatai da aka mai da su sto-sto da gidajen tarihi suna nan bayan an kori musulmi daga kasar amma musulmi sun shekara ɗari uku su ne masu mulki a wannan wurin kafin kirista su zo su kori da musulmi har da yahudawa a lokaci guda suka kore su suka mallake wurin kuma har zuwa yanzu mm. a to a nan ne akwai garin ƙurtuba shine ake cewa garin suwa malam mai tafsirin al-qurtubi ko yau ba qurdabi ake cewa ba qurtubi ne yau ƙurɗubi sunan kenan da garin ƙurɗuban shine garin su to shi ma wannan mutumin abu umar al-falmanki mutumin can ne yana ci malaman malikiya kuma malamin sanin alqur'ani ne malamin hadisi ne malamin fiqhu ne kuma kana saifan mujarradan ala ahli al-ahwa'i wal bid'a suna ce masa zararren takobi ne akan yan bid'a mutum ne mai yana da rubuce-rubuce masu kyau akan a raddi akan bid'a to wannan malamin ya ruwaito fi kitabihi fil usul a littafin sa usul qala yana cewa haddathana ibn ja'far ar-raqi an abdurrahman ibn malik ibn mihwal an abihi ya ruwaito daga babansa qala yati qultu li amirin ash-sha'bi na ce wa sha'bi ma radduka an ha'ula'i al-qawm wannan martani zaka mayar wa waɗancan mutane yana nufin shi'a wa qad kunta fihim ra'atan da ka kwai ka kasance shugaba ne a cikin su domin sha'bi yana cikin masu shi'a shi'a da ake nufi a wancan ta baya wacce ake nufi na? na'am amma da guntu in an ce shi'a a baya me suke yi me bambanta su da sauran mutane shi a can zamanin tabi'ai na faɗa mana a farkon wannan darasin na yawwa masu fifita aliyu akan usman shi kenan shine shi a su abu yawwa yau wata yake cewa bayan ku kai da ka kasance shugaba ne a cikinsu wanda martani za ka bayar ƙala sai yace ra'aituhum ni wallahi ina ganin waɗannan mutanen ya akuluna bi a'jazi la sudura laha suna rike da ƙugu ne ƙugun da ba shi da kirji ma'ana sun rike wutsiya ne wutsiyar da ba ta da ainihin gangar jiki da gaba mun fahimci abin sun kama wani abu ne sun makale masa suna tsammanin shine addini alhali ba shine addini ba shine abin da yake nufi yawwa kwatance ne mai kyau wannan sun makala li sannan sai ce da ni ya malik ya kai malik lau arattu an yi an yi utuni riqabahum abidan yace wallahi da na so waɗannan mutanen yana nufin yan shi'a su bani wuyansu kowa ya miƙo min wuyansa su zama bayi gare ni au yamla uli baitan zahaban baiti zahaban a ce su cika min gidana da zinare wannan ma ya wuce mun yi magana ko yawwa amma da kari anan au ya hujju ila baiti hadha ko su zo su rika hajji a wannan gidan nawa ma'ana su rika biyan kuɗi mai yawa su taho da garuruwan su su zo wannan gurin suna haji a ala an akziba ala aliyin a ce in yi wa aliyu ƙarya ma'ana in ƙirƙiri wata falala da babu ita ta ali in ce akwai shine abin da yake nufi yawwa yace la fa'alu yace wallahi in na faɗa musu su zan yi wannan dan su mun wannan to wallahi za su yace haka irin tunanin su yake waɗannan mutane yawwa in dai za a ce ga ga falalar a ko me za su yanzu in banda wannan abun me zai jawo a rika farin ciki da mutumin da yake ba musulmi ba bai ce la ilaha illallah ba Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba bai imani ba amma kawai saboda shi ne ya kashe sayidina umar a zo a yi mata mutum mutumi a yi kabari a zo ana ziyara ana roƙonsa ma wani abin ake mutumin kuma da ba musulmi ba kawai saboda kasancewar ya kashe umar ya yi babban aiki kaga ashe adawar kyamar da gabar muninta ya wuce duk inda dan adam ke tsammani na fatan fahimci abu don haka ashe su zama maka bayi ko su baka kuɗi akan ka faɗi hadisin ƙarya Wani yana faɗa ne a lokacin riwaya ko lokacin su canza suke ruwaito hadisai Ya ce to a yadda aqida su take za su iya zuwa su bani duk abin da za su bani su zama bayi gare ni su zo wannan gidan nawa su rika bauta suna haji in har na ce zan faɗi wata falala ta ali in yi ƙarya kuma bayan babu ita misali sai shine yake cewa wala wallahi kuma wallahi na rantsa da Allah la akzibu alaihi abada wallahi ba zan masa ƙarya ba har abada ya malik inni qaddarastu al ahwa'i yace wallahi na karanci yan bid'a iri iri falam ara fihim ahmaq min al kashabiyya yace wallahi ban taba ganin masu wauta irin yan kashabiyya ba yan kashabiyya yana nufin rafida shi a imamiyya masu cewa ba a yin jihadi sai da sai da imami da haka in ma ya tashi sai dai a da itace ba da takobi ba shi yasa ake ce musu al kashabiyya da haka duk su yace falau kanu min at-tayr lakanu rukman da tsuntsaye ne su da sun zama wato mugiya walau kanu min ad-dawabi lakanu umra da sun zama daga dabbobi da sun zama jakuna ya malik yace ya kai malik lam yadkhulu fil islam raghabatan fi ba su shiga musulunci dan kwaɗayinsa ba fihi lillahi don Allah wala rahbatan min Allah ko don tsoron Allah ba walakin ma muttaqan min Allah alaihim ko ya ai kai makatan min Allah alaihi sun shiga ne dan wato tsananin kiyayya daga Allah akan su wa baghyan minhum ala ahli islam da kuma wato zaluncin da suke wa ma'abuta musulunci dan tsananin kiyayya da suke wa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato zaluncin da suke wa musulmi dan haka suka shigo dan su bata addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duk mun yi shi a baya yace yuriduna an yajmisu dinal islam suna son ne an yaghmi su kai suna son ne dan su dilmiyar da addinin musulunci kama gama bulus ibn yusha malikul yahud dinan nasaraniya kamar yadda paul ya zo ya dirmiya addinin kirista ya mai da shi shirka bayan annabi isa alaihi salatu salam da allah maɗauki ya ɗauke shi hawariyunsa wato sahabbansa duk suna kan tauhidi tare da shi ba a taɓa samun mutumin da ya ce annabi isa allah ne ko ɗan allah ba mun wannan daga baya sai aka samu bulus bulus da larabci sunansa kenan bulus da turanci shi ake ce ma paul paul ya zo ya da'awar cewa yana cikin mabiya annabi isa ya zo ya canza littafin ya canza tafiyar ya fito musu da kalli rana lokacin ibada ya dawo musu da abubuwan da yake da addini ko ɗabi'u ne ko asalin aƙidu ne na rumawa na rumawa fa bai kai su na hudu ba addininsa dan in yi wannan ai kamar rahama ya kai su gun abin da ya yarda da shi sai ya da su kan addinin rumawa aka zo ana girmama abubuwan da ba Allah ba shi yasa har aka samu Helen ɗaya daga cikin matar sarakunan su ta fito musu da cross shi ne aka samu cross a tarihi amma zamanin annabi isa alaihi salatu wasalam babu wani zancen cross ba a san da shi ba cross bid'a ne a cikin addinin kirista kamar yadda waɗannan daga baya suka shigar da nasu a aqidun a cikin addinin musulunci ina fatan fahimta kuma Paul duk ya kawo wannan sabon addini ya shigar da shi a addinin Annabi Isa addinin Annabi Isa addini ne mai tsarki addini ne na tauhidi a daga baya Paul ya lalata shi kamar yadda shi ma waɗannan mutanen suka shiga addinin musulunci suka gurɓata shi da irin wannan tsarin ta hanyar wa wani ba yahudan daban Abdullahi ibn Saba ai mun karanta akan su ko wancan mako yawwa to shi da sai yake cewa wala tatajawazu salatuhum azanahum sallar su ba ta wuce kunnuwansu ba sallar ce da ka ga akwai khushu'i akwai tsoron Allah akwai kuka irin yadda za ka gani a gun magabatan musulmi ba za ka ga irin wannan ba yace qad harraqahum ali ibn abi talib radiyallahu anhu bin nar ali ibn abi talib ya kona su da wuta haka yasa aka kona su wa nafahum min al-bilad ya kore su daga kasar minhum daga cikin su akwai Abdullahi ibn saba yahudiyun min yahudi san ai za ku ji wani maganin kamar maimaita su ake ko to ai shi wannan hadisin ne ko riwayar asar ne da aka rawato shine ake maimaita mana shi ta wata riwayar daban mun fahimci abin daga shi abin din yawwa don haka da sauri zamu karanta wani ba sai an wani bayani ba tun da mun riga mun yi a baya sai dai da yake masu wannan littafin da ke hannuna sun kawo wani abu na fa'ida inda yake cewa yahudiyun min yahudi san'a nafahu ila sabab aliyu ya kore shi zuwa garin sabab to a nan a ƙasa a cikin wannan hashiya suka kawo littafai na shi'a manya-manya da suka tabbatar da cewa lalle akwai wannan mutum mai suna abdullahi bin saba a ne mana magana cewa suna cewa karya ne ma mutumin ko fiction ne ba a yi shi ba kamar da wani murtazal askari ya rubuta littafi yake faɗin waɗannan maganin kuma wanda zai magana su yake maimaitawa a ce a saifi bin umar shi ne ya ƙirƙiro wannan abu akwai riwayoyi da yawa waɗanda ba ta hanyar saif ibn umar ba duk sun tabbatar da abdullah ibn saba cewa akwai shi kuma sannan ne waɗancan aqidu da duk mun karanta a baya a shine shi ke cewa wa mimman asbata ibn saba min rafida daga cikin malaman shi'a da suka tabbatar da akwai ibn saba akwai annashi al-akbar wani malamin su ne sunan su annashi al-akbar ya rasu 293 fi kitabihi masail al-imama a shafi na 22 zuwa 23 da kummi ummi shi wannan shi ne muka karanto nasa ko wane ne sunansa sa'ad ibn abdullah al-ummi mai littafin mai al-maqalat wal firaq yawa shi ma gashi ta a shafi na 20 a bugun Tehran bugun da aka rubuta shi a 1963 ta hakikin wato wanda editing din Muhammad Jawad Mashkur Fairu Fairawi shine wannan aikin akwai kuma annobakti abul hasan musa annobakti shi kuma ya rasu 310 shi ma yana da littafi sunan safiraku shi'a a shafi na 23 shi ma ya maganan abdullahi ibn saba ya ce lalle mutum ne an yi shi akwai shi kuma shine ya kawo waɗancan sabon abubuwa na zagin sahabbai shine yace aliyu shi ne ya cancanta ya zama khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abubakar ba ba umar ba kuma ya kawo dai sauran maganganun da ya kawo raja'a da sauransu wa abu hatim razi hakanan abu hatim razi wanda ya rasu 322 fi kitabihi az-zina fil kalimat islamiyya a shafi na 305 wal kishi na faɗi wannan shi ma mun karanto ko a rijalul kishi shi ma littafin sa wannan shafi na 98 bugun mu'assasatul a'lami lil wanda aka buga shi a garin Karbala asalin Karbala Karbala sunan garin na asali sunansa sunansa kenan sunan area wurin kenan to amma ran lokacin da aka kashe husaini ya zama a nan aka yi shine ake ce masa karbin wa bala'i kasa ce ta karbin wato musifa da bala'i shine aka hada sai zama karbala yawa asalin sunan shine karbin wa bala yawa amma asalin sunan garin shine at-taf fa'un da fa'un kawai yawa ah, wa abu jafar as-saduq ibn babawayh al-qummi shima wanda ya rasu 381 a littafinsa man la yahduruhu al-faqih wannan yana cikin manya manyan al al arba'a manyan littafan su guda hudu da su ne ake dogaro da su a addinin sama da komai kafin wasu guda hudun da suka hada suke kiran su al al samaniya ko al al samaniya suna nan duk ana samun su yanzu a cikin da kuma wanne ne yace wal mufid da kuma al mufid shi ma al mufid ya rasu 413 ina cikin manyan malaman su yana da littafi sharhu a aqaidus saduq shi ma a ciki ya faɗa a shafi 257 tuna ga wanda dai ba lallai ne sai mun karance duka ba duk sunan littafai ne ko wannan ya isa ya tabbatar da cewa hakika wannan magana akwai gaskiya ne ga wasu littafan sun kusa 20 saura ba bukatar sai mun ji su duka saboda zai ci mana lokaci inda littafin kawai mutum zai iya samu daga ciki ya mu koma kan littafin da muke karantawa yace wa abubakar na nafahu ila aljabiya da wani daga cikinsu masu wannan aƙidar akwai abubakar Alkarus, shi kuma ya kore shi zuwa garin jabiya a sham wa harraka minhum qauman sauran kuma ya kona su a tauhu wato wasu kai mutane daga cikinsu ya kona su su ne mutanen da a tauhu faqalu suka zo da shi suka zo wurinsa suka ce anta huwa kai ne shi faqala sai ce man ana ni kuma wane ne faqalu sai suka ce anta rabbuna kai ne ubangijinmu haka suka gaya wa aliyu bin abi talib radiyallahu anhu su da kansu suka zo gabansa suka ce kai ne ubangijinmu fa amara binarin sai umarni aka rura wuta fa ujjijat aka rura ta sosai fa ulqu fiha aka kona su a cikin ta wa fihim qala aliyu har aliyu a lokacin yake fadin wani baiti yake cewa lamma ra'aytu al-amra amran munkara ajjajtu nari wa da'awtu qumbura yace da naga al'amarin ya zama wani al'amari wato abin ki abin kyama sosai ajjaztu nari sai na rura wutata wadda autu kumbura na kira kumbur wani daga cikin wato bayinsa da ya yanta sunansa kenan kumbur ya ce maza waɗannan mutanen an gida su tura su a wuta to a lokacin ne abdullahi bin abbas ya masa nasiha yake cewa a'a da bai kona su ba kasancewar yana da hadisi annabi sallallahu alaihi ya ce la yu'azzibu bin nari illa rabbun nas babu mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta ali kuma bai san wannan hadisin ba a lokacin nan shi yasa yayi wannan abu ya ci gaba da wannan riwaya shi sha'abi yake cewa ya malik inna mihnatahum mihnatul yahud musifa su ita ce dai musifar yahudawa al yahudu yahuda sun ce to sai sake maimaita mana waɗannan abin da muka karanta a baya din yau ina ga akwai wasu ya wasu an faɗa wasu kuma ba faɗa ba akwai ƙari naka zamu karanta da sauri iya inda ba a faɗa din ba shi zamu fassara sauran kawai wanda muka rigi a baya ba sai mun maimaita su ba yace al yahudu la yasluhu al mulku إلا في آل داود وكذلك قالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل السيف وينزل سيف من السماء وكذلك الرافضة قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه wannan dai akwai dan ƙari cewa har sai wani ya sauka daga sama abin har sai kai riba ya fita daga cikin ali muhammad kuma wani mai kira daga sama ya kira ce to gashi ne ya fito ku bi shi ma'ana mahdi mm. wa qalat al yahud farada allah alaina 50 salatan fi kulli yawmin wa layla wa kadhalika qalat al rafida wannan ma mun karanta shi ko yawa sai dai a inda suka faɗi wannan cewa sallah guda hamsin ce a nan a can baya ba su faɗa mana ba a nan sun kawo wurin da suka faɗa a cikin littafansu Mm. a wannan hamish din da ke hannuna yana ce wa qad rawau an muhammad ibn al-fudayl an abil hasan su sun ruwaito su shi'a daga muhammad ibn al-fudayl daga abil hasan annahu qala ya ce ula'ika ashabul khamsina salatan min shi'atina waɗannan su ne mabiya sallah hamsin daga cikin shi'an mu inji wa inji abil hasan Muna fatan fahimci wannan ashe kenan akwai wani bangare daga cikin su da suka faɗi wannan kauli din ba ƙarya ake musu ba walahun tafsiratu fi zalika suna dai da tafsiri daban-daban akan wannan man ta'ammalaha wajada haqiqata sidqi ma qila fihi wanda duk yayi lura da maganganun nan da tafsirin da suka yi zai ga lalle abin da aka faɗa dangane da su din nan gaske ne na ga a wani website nasu wani ya tafi yana magana akan wannan maganganun na ibn taymiya ya sa masa suna ƙaryata-ƙaryatan ibn taimiyya al-mal'un eh, ƙaryata-ƙaryatan da ibn taimiyya la'ananne ya yi shi kawo waɗannan maganganun ya ce wa muna sallah hamsin kaza duk ƙarya ne aje abinci ko ina aka faɗa to shi yasa za ga amfanin waɗannan kenan da suke wannan aikin sai su ce to a duba wuri kaza shi an faɗa da haka bai ƙarya ba ko da ba dukan ku ba a yanzu ba ku yi to akwai wata firka daga cikin firkatun da kun ce ku saba'in da uku ne kaga kenan ce akwai wasu da suke faɗin wannan ɗin har ya zama cewa kuma za a dangana musu wannan irin maganganu hmm. shi ne sai yake cewa kuma har yanzu wal yahudu la yusalluna al maghrib hatta tastabika an nujum wannan mun yi shi wa qad jaa an annabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati ala al islam ma ma lam tuakhir al maghrib ila istibak an nujum wannan na samu cewa shaykh al albani ya saha wannan riwayar a cikin sahih al jami' hmm. don haka ta inganta ibn taymiya bai kafa dalili da hadisi rubabbe ba yace wannan ya faɗa mu ba hatan lil yahudi suna yin wannan ne dan koyi da yahudawa wa kazalika rafida haka nan rafida suke a shine sai ce wal yahudu idza sallu zalu anil qiblati shay'an wannan ma mun karanta wal yahudu tanudu fi salatiha wa kazalika rafida shi ma mun yi wal yahudu yusbiluna aswabahum fi salah wa qad balagani to wanda karin shine wa qad balagani anna nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin sadilin thawbahu fa atafahu a asalin abin da ake nufi da dama sadil a babin sallah malamai sun tattauna kai da yawa wajen fassarar ma'anoninsa amma raji har magana ita ce mutum ya saki hannun sa a cikin riga bai fito da shi waje ba ya sallah a haka misali in ya sa a baya ko kuma ya sa irin wannan babbar rigar ya sake ta haka ba tare da ya nade ba kuma hannun nasa ba zai fito da shi waje bai ya sallah haka shi ake ce masadilu mun fahimci wannan ba sakin hannu ai sallah ba dora shi a kirji haka ba mun fahimci wannan yawa shi wannan sunan daban shi ma ana kiransa haka nan kuma wanda ake wan wannan ake nufi mutum ya nade mayafinsa ko rigarsa sun ce a daga cikin fassarorin da suka bayar shine mutum ya sa izarinsa gyautansa ya daure sannan kuma mayafin na sama sai ya ɗora shi a kansa ya rufe kansa sai ya sako shi haka ƙasa ya zama cewa ya rufe masa hannu kuma ya saki hannun ƙasa bai ɗora shi a kirji ba kuma bai fito da shi waje ba wannan shi ake nufi da sallu yace to yahudawa suna yin sallah haka haka nan kuma su ma rafida yace wal yahudu harrafu at-taurata wa kadhalika rafida harrafu al-qur'an wal ah, yahudu yasjuduna fi salati al-fajr al-kandara wannan ba mu ji shi ba yawa yace yahudawa suna sallar asubahi a sallar asubahi suna yi alkandara ma'ana akan wuri tudu wurin da yake tudu ne da za su ɗora goshinsu akan inda ya ɗago daga kan ƙasa ba wanda yake level da ƙasa ko kori ba sai ce wa kazalika rafida haka nan rafida inda suke wato yana ishara nan zuwa ga sallar da suke akan dutse da suke ɗaukowa su ɗora wato dutsen karbala da suke sayarwa ake ɗauko shi ake sallah a kansa yace wal yahudu la yukhlisuna bis salami inna ma yaquluna samun alaikum wal mautu wa huwa samu wa kadhalika rafida shi ma wannan minni wal yahudu adu jibril fa qalu huwa aduna wa kadhalika rafida qalu akhta jibril bil wahyi shi da zumuka yi wal yahudu yastahilluna amwal an nas shi ma wannan minni wa qad nabba'ana allah عنهم أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وكذلك الرافضة يستهلون mala kulli مسلم mm, nan shi ma saboda fa'ida sun kawo a ƙasa cewa wa qad rawa imamuhum at-tusi fi kitabihi tahdhib al-ahkam littafin tahdhib al-ahkam yana cikin manya manyan littafai guda hudu da suke dogaro da su a cikin juz'i na daya a shafi na 384 shi at-tusi yana cewa khudh malan nasibi ka dauki dukiyar nasibi su a wurin su nasibi duk wanda ba dan shi abai nasibi ne aqida ta haƙiƙa nasibi shine duk wanda yake gaba da ahlul baiti wannan an yi wasu mutane a da lokacin da aka yi rikice-rikicen da aka yi tsakanin ali da muawiya an samu mutane saboda ana gaya mana wannan ko an samu wasu mutane da saboda san da suke wa muawiya ya kai suna kyamar ali to wannan abun malaman sunna bid'a ce mun fahimci wannan wanda zai fifita muawiya akan ali wannan shi kansa bid'a ne domin ali bin abi talib radiyallahu anhu ya fi muawiya yawa amma wato a kirkiro bid'a kuma bayan wannan har ana gaba da ahlul baiti ita ma wannan wata bid'a ce malaman ahlus sunna gaba ɗaya sun kyamaci wannan kuma sun musu raddi ba su yarda da maganar su ba to amma su a gun yan shi'a duk mutumin da ba akan aqida su yake ba suna kiransa da wannan suna din cewa nasibi ne mun fahimci abin mm. shi ma wannan kuma dina daga cikin rashin adalcin da suke yi suna ambatar duk mutumin da kawai ba kan fahimtar su yake ba to sai a kira shi maƙiyin ahlul baiti kuma kowa ya san cewa a kamar da muka sha nanatawa son ahlul baiti a aqidar ahlus sunna wajibi ne ahlul baiti nabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda baya san su ba ahlus sunna bane kaga ashe kenan idan ana neman nasibawa a nemi wani gun bagun ahlus sunna ba na fatan fahimci abu yau to shine sai yake cewa a ina ne yace khudh malan nasibi ka kwace dukiyar nasibi shi ne a bayanan kausain a cikin bracket suka ce abinda suke da suke nufi da nasu bi anan shine as-sunni ahlus sunna ka kwace dukiyarsa haisu ma wajadtahu duk inda ka same ta an halatta maka kawai in ka ci ma halal ka ci yawwa a wadfa ilaina al-khums kawai dai mu da ka aiko mana khums wannan mutumin da yake ya fito daga gidan annabci wallahi ba zai faɗi wannan magana ba ya ziga mutum ya sata kuma ya ce aiko masa da rabansa ko ba ku ji larabcin ba cewa yi khudh malan nasibi haythu ma wajadtahu wadfa fa'ilai al-khums ka karbi dukiyarsa ka kwace kawai mu ka aiko mana kumusi musan kumusi ita ce zakarsu su ba sa fitar zakka kumusi kawai suke fitarwa zakka ba ta cikin abin da suke dauka na fatan fanci wannan yawwa amma suna fitar da kumusi yasa ana samun a kasashen larabawa kasancewar suna da kuɗi musamman eh, khalid suna yan shi'ansu suna gudun biyan zakkarsu da yawa ana samun kuka suna dawowa su biya zakka abun ahli sunna ba sa biya abun shi a saboda percentage din yana da yawa eh duk dukiyar ka rabawa zaka gida biyar ka kawo musu daya yawa sai ta suke da kuɗi mai yawa sosai wajen yada waɗannan abubuwa din yawa kuma irin masu kuɗaɗen rijiyoyin fetur din nan a Kuwait da sauransu akwai yan shi'a da yawa ku kuɗin da suke infaki wallahi ba kaɗan bane wajen yada waɗannan al'amura din to saboda kowa an wajabta masa sai ya raba dukiyarsa biyar in ta kai wato kimar da suke nisabin su sai ya zama a raba ta biyar duk shekara a aiko da ɗaya gun imamai yau wannan wajibi ne duk wanda bai wannan ba kuma akwai hadisai da suka duro daga gun a imma ta la'anarsa hmm. wato abun akwai azaba a ciki sosai ban kajiyar da suke faɗa Allah ya sauƙi hmm. na'am me kike ya dama a imam dama shi za a kai wa shi zai abin da ya ga dama da ita in ya ba talakawa ya ga shi ya so in bai bayar ba ka ga irin rayuwar da zai yi kuma za ka gane cewa shi ya rike sauran na? shi eh, kwarai da gaske shi zai kawo da kansa hmm. su ne yan shi'a ne azabar ta musu yawa ta kubusun sai su zo su yi ta ahalin sunna kashi ɗaya cikin arba'in ita ce da musulmi ko ba haka bane yawwa wannan an samu a iraki da yawa an samu a kuwait da yawa mutane suna ba mu labari da yawa ina sauraron wani program na talabijin ma wata mata ta yi waya take faɗin wannan cewa ita gaskiya ba ta sunan wani malami a iraki da za ta je ta kai masa zakarta ita ba za ta ba wa malaman su ba saboda abin da tsada da yawa gwalagwalanta <clears throat> ba su kai yadda za ta in ta ba da kumusi za ta tafi da yawa a talabijin take faɗa da ake live program to Allah ya kyauta Allahu musta'an Allahu musta'an to sai ke cewa wal yahudu laysa li nisa'ihim sadaqun wannan shi ma maimaitawa ne wa inna ma tamatta'una mut'atan wa kadhalika ar-rafida yastahilluna mut'a wal yahudu yastahilluna dama kulli muslimin wa kadhalika ar-rafida yahuda suna halatta jinin duk musulmi ma'ana kawai ba su da kima ba su da daraja a gun yahudi to haka ne ce a gurin rafida duk wanda ba da su yake ba ba ruwan su sauƙaƙa halatta jinin sa abu ne mai sauƙi to nan ma ga wasu nasoshi shafi guda da ya kawo mana duk daga littafan su akan waɗannan abubuwa zan faɗi guda biyu kawai saboda lokaci abun yana da yawa rawa saduku as-saduq ibn babawai ko daga cikin malaman suka as-saduq ya rawaito musnadan ila Dawud ibn farqad qala ya ce qultu la abi abdullahi na ce wa abu abdullahi wato ja'far as-sadiq ma taqulu fi qatl an-nasibi me ya ra'ayinka dangane da a kashe nasu bi Kala sai ce halalud dami jininsa halal ne lakinni attaqi alaika sai dai zan ma fatawa ta taƙiyya. zan ma fatawa ta taqiyya fa in ƙadirta an taqliba alaihi haifan haifan in ka samu ikon ka turo wani bango ya fado kansa aw tuzriquhu fi ma'in ko ka dilmiya shi a ruwa ya mutu likai la yashhadu bihi alayka dan kai kar a kafa maka shaida a kansa cewa an ganka ka zara takobi ka sare shi kawai dai kai wani abu da za a ce an gan shi ba a san ya kai ya mutu ba yace faf'al to kai haka amma wannan fata wata kiya ce in ba ta kiya za a yi maka kawai an halatta maka jinin sa fa qultu sai yake cewa fama tara fi malihi to dukiyarsa fa me ra'ayinka sai ce khudh ma qadirta ka riki ka abin duk da kake so wanda ka sami iko a kai ya halatta gare ka wannan a cikin wasa'il shi'a a juz'i na takwas shafi uku, a da kuma biharul anwar juz'i na bakwai shafi 231 ni'matullahi jaza'iri wancan da muke magana a kansa yana cewa inna ali ibn yaqtin wazirur rashid lokacin khalifan musulmi daga cikin khalifofin kulafa a daular abbasiyya akwai a harunan rashid ai muna jinsa ko to yana da wani waziri daga cikin masu bashi shawara minista sunansa ali ibn yaqtin istama'a fi habsihi jama'atun min al-mukhalifin an samu wasu lokacin da aka daure shi an samu wasu tare da waɗanda suke masu saba mana ma'ana yana nufin ahlus sunna wanda ba ra'ayin mu ɗaya ba fa amara hilmanahu sai umarci yaransa wa hadamu usquf al-mahbas suka rusa rufin prison din da aka rufe waɗannan mutane ahli sunna da yawa ake? alal mahbusina sai wannan rufi ya faɗo kansu famatu kulluhum suka mutu baki ɗaya wa kulluhum 500 rajul dukkanin su kuma su mutum 500 ne yace yayi wannan shi ma saboda ganin cewa ba komai dan yayi haka mm. to waɗannan abubuwan suna nan da yawa dangane da wato waɗannan dande eh, abin da ya shafi fada kisa da sauransu waɗanda lafazozin ba su da daɗi karanta su a irin wannan karatun da haka mu kyale su na fatan fahimci wannan yawa ba ma san waɗannan abubuwa da waɗannan kalmomin kuma insha Allah ba da irin su zamu yi amfani ba ko mutum ya taba ka ko ya doke ka mu zo mu amfani da tsarin da ko da ba za a ba mu gaskiya ba ya fi mana sauki da mu da hankali ya fatan fahimci abu yau ba mu umarta kowa ya da hankalin kowa ba ruwanmu babban abin da muka sa a gaban mu shine ne bayanin gaskiya bayanin gaskiya kuma insha Allah za a ci gaba da shi da uslubin da ya dace da kuma karantar da mutane Allah ya kyauta mana lamarin mu um sannan yace wal yahudu yarawna ghishan nasi wa kadhalika rafida abun yahuda ya halatta in kuna kasuwanci ka cuci mutum to haka su ma waɗannan yawa Ita wal yahudu la yu'duna at-talaqa shay'an illa inda kulli haida abun yahudawa ba sa ganin saki wani abu ne ko idda kawai inda kulli haida kowace haila kawai za a iya dawo da mutum ko za a iya aukar da saki ce wa kazalika rafida mun karanta da ma a baya hadda nakali cewa ba ruwan su da ma maganar idda ko ce wal yahudu la yarawna al azl an sarari ba sa ganin azl menene al azl mutum yana tarawa da baiwarsa ko kuyanga ko mata in matar ta yadda lokacin da zai biya bukatarsa sai ya fita daga jikinta ya zama ya fitar ya zubar a waje wannan shi ake cewa al'azl to yahudawa ba sa ganin halaccin wannan abun yace wa kazalika rafida hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wa sahabbai idan mutum yana tsoron wato kuyangarsa ta haihu domin in yanga ta haihu dan da aka samu bawa ne an fahimci abun yawwa a shine sai yake idan mata ce yawwa idan mutum ya auri mace kuma abin nan ya zama cewa ku yangar wani ce ko kuma in ce baiwar wani ce mutum ya aura to duk ɗan da ta haifa menene bawa ne amma idan ta ce to zai zama ɗa yawo yace wal yahudu harramu al arnaba wa tahal agun yahuda ba sa cin zomo yawa da kuma saifa da jikin dabba yace wa kazalika rafida haka su ma waɗannan ba sa ci a inda a baya ai mun karanta inda aka ambaci wazinab ko malam muhammad rashad salim ya ce wannan zinab din la'alla kuskure ne arnab ne ake so a rubuta ya bayyana akan haka wanda ya gabata a baya kenan yace wal yahudu la yarawna al masah ala al khuffain wa kadhalika rafida wannan mun karanta wal yahudu la yulhiduna ko yawa yahuda ba sa yin lahad ko la yalhaduna ba sa yin lahad lokacin tonan kabari mun san lahad ai ko wato a kwakwale gefen bangaren alƙibla in an tona babban rami gefen alƙibla sai a zo bangon sai a kwakwale shi a tone wani ramin sai a cusa mutum a ciki sai a bar nan din ba komai sai a binne shi shi ake ce tonan kabari na lahadi hadi kun karanta wannan a risala ko yawa wanda kuma muke wannan a nan shine ake ce ma shakku ayi babba wanda ake ce uwa kuma a yi a tsakiya sai a sa mamaci a tsakiya yace wal yahuda wal yahudu يدخلون مع يدخلون مع موتاهم في الكفن سعفة سعفة ko sa'fatun ratbatun su suna shigar da wato itan dabino itan reshen wanda akwai tsinke-tsinke a jiki to shi wannan babban yace suna shigar da haka sai a samu guda ɗaya ɗanye sai a sa a cikin kabarin bai yahudi yace wa kazalika rafi da haka su ma suna yin wannan abu na'am na tsallake wani aha na'am kafin arnab ko eh arnab na faɗa zomo baka ji ba kafin wannan na tsallake na ce wal yahudu yuhrimuna al jirri ko wal marmahi wannan mun yi su a baya al jirri wani nau'i ne na kifi marmahi shi ma wani nau'i ne na kifi mai kama da maciji mai tsawo yawa har mun karanto riwayar su ko da dalilin da yasa ba sa ci to shine sai yake cewa sun makala sannan sai yace ya malik ya kai malik a lokacin ya kai haka ina za mu tsaya ne yau da Allah mu kai karshen wannan saboda so nake mu fita daga wannan maganar mu mushabaha din sai mu fara wani abu daban darasi na gaba a sai ce sun makala ya malik sai ce ya malik wa fadlatuhum wa fadlatuhum al-yahud wan nasara bi khisla yahuda da nasara sun fi su da wani wata ɗabi'a guda ɗaya qila lil yahudi man khairu ahli millatikum wannan mun yi shi قالوا أصحاب موسى وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم قالوا حواري محمد يعنون بذلك طلحة والزبير سنة مثل طلحة والزبير سوني ما في شر أهل التر أكو أصحاب من الله صلى الله عليه وسلم أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم أن أمر كيسو بمثل استغفار كيسو كذا جيسو والسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة ودعوتهم مضبوبة ورايتهم مهزومة ma'zuma wanda aka rinjaya yawa wa amruhum mutashattitun lamarinsu a wargabe yake insha Allah kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin a duk lokacin da suka nura wata wuta dan yaki Allah zai buce ta kuma suna dawainiya suna yawo a bayan ƙasa don fasadi wallahu la yuhibbul muslimin Allah ko baya son masu fasadi wa qad rawa abul qasim at-tabari abul qasim tabari fi sharhi usul sunnah wannan yana nufin abul qasim hibatullah allalaka'i a mai littafin sharh usul i'tiqadi ahli sunna wal jamaa ya rasu 418 ya faɗi yace ya ruwaito nahwa hadha al kalam min hadisi wahb ibn baqiyyah al wasiti عن محمد بن حجر الباهلي عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول min wujuhin muta'addida ta fuskoki daban-daban yusaddiqu ba'daha ba'dan sashen suna gaskata sashe wa ba'daha yazidu ala ba'din akwai kuma ƙari nan da can a cikin riwayar sai ce lakin Abdurrahman bin Malik bin Mizwal da'ifun kaji adalci ilin ibn Taymiyyah sai da ya gama duk wannan zancen sai ce amma fa Abdurrahman bin Malik bin Mizwal innan fa da'ifi ne yawa da haka abin da ya inganta shine na farko din can wace wa zammu sha'abi lahum amma zargin sha'abi da yake zargin shi'a yace sabitun min turuqin ukra ya tabbata ta wasu hanyoyin daban ba wannan ba lakin lafzun rafida sai dai lafazin rafida ma zahara ya zahara ne ya bayyana ne an san shi ne lamma rafadu zaid ibn ali ibn al-husayn lokacin da suka yi watsi da zaid ibn ali ibn husayn fi khilafati hisham a zamanin khalifancin hisham ibn abdul malik وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد العشرين ومئة ومئة سنة آه ومئة كي إحدى سنة وعشرين أو اثنتين وعشرين ومئة في آخر خلافة هشام وأنكم أبن دي فارو نكسر زيد بن علي بن الحسين لو كسن دي سوين تاواي آه خليفة هشام بن عبد الملك زمن دولة مؤوية آه أموية يا فارو ني bayan shekara ta 120 wato shekara ta 121 ko 122 a cikin ƙarshen khalifancin shi hisham ɗan abdulmalik a lokacin ne ya yi wannan abin ƙala abu hatim al-busti abu hatim al-busti ya ce kutila zaid ibn ali ibn husayn an kashe zaid dan ali ibn husayn bil kufa a garin kufa sanata 22 wa mi'a shekara ta 120 a fasuliba har aka gicciye shi ala khashaba akan ice wa kana min afadil ahli al-baiti kuma yana ga cikin manya-manyan ahalin baiti masu falala wa ihim kun ji fa maganganun ahalin sunna bayan ya faɗa zaluncin shugabanni da suka yi suka kashe su zalunci ne malaman ahalin sunna suna faɗa amma wannan baya nufin kuma shikenan dan an zalunci ahalin baiti sai mu je kuma shikenan ya zama addinin mu shine mu bauta ahalin baiti dan an zalunce su mun fahimci abin ko yawwa zaluncin wanda yayi a cikin masu mulki shi da ubangiji in yaje zai haɗu da ubangiji in ya tuba Allah madauki ya sani in bai tuba ba Allah madauki zai masa hukunci amma ba a goyon bayan duk wani zalunci da aka yi a baya ko kashe Husaini ko kashe shi Zaid ibn Ali bin Husain ko kashe kowa da aka yi masu mulki saboda harka ce ta juyin mulki fa na fata mun fahimci abu wasu mutane ne a zamanin sai su laɓaɓo su samu su waɗannan mutanen da suke dangantaka da ahlul baiti sai su zuga su su ce ku fito ku tawaye mun za mu goyi bayan ku idan kuka fito kuka tawayen nan za mu goyi bayan ku kuma duk ma abin da zai faru sai ya faru to a lokacin nan kaza idan har aka kama mutum da juyin mulki me ake masa shi mai mulki ya samu mutum zai masa juyin mulki kisa suke yi tun wancan lokacin har zuwa yau haka ake yawwa don haka shi yasa ake cewa wanda ya da mutum ya ziga shi ya ce ya zo ya fita ya yi juyin mulki shi ne ya kashe mutum ina fatan in kaji malamai sun faɗi wannan ai ba da gangan suke faɗa ba sun sun san masu mulki a kowanne lokaci in aka ce mutum ya fito zai tawaye da su kisa ake yi to a lokacin nan abin da waɗannan wasu suke zuwa su buga suke nan su yi irin su hisham ibn salim ranar nake ce muku hisham eh, ibn hakam as-salimi hisham ibn salim ne aljawaliki daga cikin shugabannin masu tashbihi kuma su ne mutanen da suke zama gindin a immatu ahlul baitin nan su ziga su su ce ku fito ku tawaye za mu goyi bayan ku a lokacin khalifofin nan su kuma sai su kama su saboda a tsoratar da wasu sai a gicce mutum a kafa shi ba tare da tunanin cewa yana da alaka da gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda kawai maganar mulki ina fatan fahimci abu yawa wannan abin shine fa yake faruwa to in aka wannan malamai da suke zamanin za su cewa za su ga masu mulkin wannan abun fa ba daidai bane kuma babu wani malami da muka karanta littafin sa yana cewa ya ji daɗin abin da aka yi wa ahlul baiti na irin wannan zalunci din ballanta na zo a kama mu duk da laifi gaba ɗaya a ce muna goyon bayan su ko a la'ance mu a ce duk muna goyon baya ko muna son su na fata mun wannan abu yau don haka babu wannan zalunci wannan abu hatimul busti malami ne bisi malaman ahlus sunna shine yake faɗin cewa an kashe shi zaid ibn ali ibn husain kuma aka tsire shi kuma wa kana min afadili ahlil baiti yana cikin mafi fita mafi darajan ahlul baiti wa ulama'ihim kuma daga cikin malaman su yace wa kanat shi'atu tantahiluhu shi yan shi'a a lokacin nan suna zuwa su zauna sa, suna liƙa masa ra'ayoyi suna cewa suna tare da shi shine ma'anar tantahiluhu ma'ana ka je ka ɗauki ra'ayin ka ɗauki wani abu ka ce na wane ne misali kamar mutum ya yi waka sai ka dauki wakar ka ce taka ce shine intihali a gumbabin adabi ana faɗin wannan ko to intihalin mutum kuma shine ku je ku zauna gindin sa kuna tusa masa ra'ayoyi har yana daukar yana jagorancin ku kuma kuna cewa kuna kan mazhabarsa na fatan fahimci abu yawa to nan ina ga sai mu tsaya nan akwai wasu abubuwan na bayanan da ƙarin bayanan insha Allah mu basu haka kasancewa lokacin ya yi tsawo da yawa a nan ƙasa ya kawo mana kissar yadda abubuwan suka auku dangane da zai ibn ali ibn husayn ma ina gaba sai mun kai ga waɗannan din ba ko kuma Allah madaki ya kai mu mako na gaba kafin mu fara wannan matashiya ta gaba matasun mu rafida kasancewar abin yana da alaka ma iya jin me aka faɗa a wannan wuri din muna fata Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ya kara mana fahimtar sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya kuma tabbatar da mu akai duk abin da yake shine musuluncin da Allah ya yarda da shi da shi za a shiga aljanna muna roƙonka ya Allah ka tabbatar da mu akan sa Allah ka tabbatar da mu akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi kadai ne zaka tambaye mu akan an bi shi ko ba a bi shi ba babu wani wanda Allah zai tambaye ka akan kayan masa da'a ko ba kai masa da'a ba banda Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam to muna roƙon Allah ya bar mu akan hanyar sa kuma duk abin da zai kade mu daga kai na wani tunani na wani irin nau'in karatu da me muna fata Allah madaukaki ya kauda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai yawa mai amfani kuma ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya taimaki wannan ƙasa tamu ya ba ta zaman lafiya da kwanciyar hankali da abubuwa da ake na tashin hankali da rigima-rigima a wurare da yawa muna roƙon Allah ya dakatar da su ya tsaye da su ya bar mu mu zauna lafiya cikin kwanciyar hankali Allah ƙara mana haɗin kai da zaman lafiya ya zama muna son mu duk abin da zai kawo ɓaci tsakaninmu Allah ya kau da shi wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله maganar cewar yan shi'a suna da wani ƙur'ani nasu da ya saba namu to shi wannan maganar su ne suka faɗa a littattafansu ba guda ɗaya ba cewa ja'far sadiq yana cewa wani daga cikin sahabbansa cewa a wurinmu akwai mushaf na fatima sunansa kenan mushafu fatima akwai wasu littafan kuma nau'i nau'i guda tara <clears throat> sun ambace su da sunaye daban-daban ya ce wannan mushaf da ake cewa mushafu fatima ya ninka ƙur'anin nan naku sau uku ko fiye da haka kuma wallahi babu harafi ko ɗaya daga cikin ƙur'anin nan naku a cikinsa haka Ja'far Sadiq ya faɗi dan haka in ka ji wani malami ya dangana musu cewa suna da wani Qur'ani daban to wannan yake nufi amma a waƙi'i in an ce a waƙi'i a bayan duniya yanzu shi wannan babu shi su kansu babu inda za ka ce ina yake su kawo maka shi yasa zaka ji da yake suna magana da jahilai sai su ce wai suna challenging duk wani malamin sunna da yake suna da wani qur'ani ya fito da shi ya nuna wa duniya a kaga dabara shi ko yawwa asali a duniyar babu shi amma su suna cewa akwai shi su suka yadda mu da ba mu yadda akwai wani abu banda qur'ani nan da ke hannun mu abin da suka yadda da shi shine sun ce shi qur'ani na gaske wai wannan sahabbai ne suka tara shi suka cire falalar ali a ciki suka cire ayoyi da surori da aka ce a yi masa da'a don haka wannan qur'anin ba na gaske bane kafirai ne suka tara shi sahabbai qur'anin na gaske aliyu ne ya rubuta shi ana gaya wa annabi ana gaya masa yana rubutawa don haka yana nan a hannunsa ya miƙa wa 'ya'yansa wannan jikokin nasa imamai yana hannunsu a yanzu zancen da ake yi yana hannun mahadi duk ran da mahadi zai zo da shi sai a fito da ƙur'anin da ali rubuta da hannunsa wannan kuma shine wanda za a yi aiki da shi Ka ga ba a san ran da za a yi aikin da shi ba ko ba haka ba tun da shi dai ba zai zo ba sai ran sai kusa da kiyama in yazo kuma ba za a daɗe ba ka garantin duk hukunci da sallah da azumi da ya za a yi hukuncin Allah duk akan me za a yi kenan dama sun ba su fatawa ne cewa ku rika aiki da wannan qur'anin da ke hannun amawa wato sauran gama garin karkace ahlus sunna kawai ku nuna musu kuna amfani da shi duk inda aka ce ina qur'anin ku kuce ba mu da shi sai wannan wanda yake hannunsu kuma wannan kun ga shi ma wani kan da garki ne da in an tuhume su kuna suka qur'ani sai gashi muna karantawa yawwa har suka fito da musabaka ma ta qur'ani suna nan suna yi tasu kuma ana yi da su ko ina saboda a nuna dai suna tare da alqur'ani amma a aikace za ka ga babu wasu maganganun duk ba buƙatar ambatan su kamar da wasu wani malami yake cewa shi abin da yake in challenge ne ma ko challenge zai turo musu irin eh, abin da zai ce shine su kawo wani malamin su guda ɗaya babba a cikin manya ba ƙanana ba wanda ya haddasa alkur'ani a kawo masa kuma babu babu kakaf babu duk masu rawanin nan a manyan da manyan nake faɗa babu wanda ya haddace alƙur'ani yawa saboda ba cikin aulawiyat a wurinsu ko wannan ya isa ya nuna maka me matsayin alƙur'ani a wurinsu ɗin yawa amma daga baya saboda ana faɗin irin wani maganganun sun zabura sun tashi ana samun ana samun mahaddatan ba babu ba ana shiga musabaka da komai suna da mahaddata amma zantan da ake su manya manyan can saman babu qur'ani a kansu na hadda wannan dai wasu malamai ne suka faɗa dinda ni ban zauna da su ba ba zan ce eh ni ma na tabbatar ba wani malami ne ya faɗi wannan kuma yake cewa in akwai su fito da shi to Allah ya kyauta na'am na'am yuharrimuna al-arnaba ba sa cin arnab arnab shine zomo eh fa hal saifa ta cikin dabba hanta akwai hanta akwai saifa ko yawo to ita ce fa hal ba karanta ba bulugul maram na'am eh na'am ban ji ba shi ibn jamia eh ai dama ita riwaya hukuncin da mu dama ba ma dangane abu kat'an sai ya inganta amma zaka iya samun sa a waƙi akwai shi yau shi ta akwai bincike bincike da yawa da aka yi maganar ba wai ƙarya ba ce akwai mushabahar da yawa wurare da yawa akwai kamancece ne akwai wani malamin mu dr ibrahim ruhaili rubutunsa da ya na shine akan wannan matsalar ne a isbatu mushabahatin rafida lil yahud daga baya ma har sai aka mai da shi littafi da sunan bazlul majhud fi isbatu mushabahatin rafida lil yahud yawa yana nan kuma akwai littafai dai da yawa da aka rubuta wasu ma sun kara akan waɗannan ɗin lura da bincike-bincike da aka yi akan eh, aƙidun yahudawa da kuma aƙidun nasu da akwai ƙari kuma dai duk maganganu ne waɗanda in ma sun inganta ma ba su inganta ba dai abin da ke cikin addinin su dai ba ingantacce ba ne Allah dai kyauta.